nyallu mi jang gidan mi ma nyallu ki jang nyallu da hinkura da kusan mi me tai na ta dam so ya da go ga fai na ta no kunya dam Hawa Usman Kawuwa wacce aka fi sani da Hawa 'yar Fulani. Ni kuma mawaƙiya ce mai waƙa da harshen Hausa da kuma Fulatanci. Takaitaccen tarihi na kuma ni haifaffiyar cikin garin Gombe ne iyayi da kakanni na a cikin wata anguwa mai ɗumbin tarihi Jauro Abure. Na yi karatun Islamiyya na Alhaji lodo na yi primary school ɗina a Mala'in na primary school na zo na yi junior secondary school dina a vocational na zo na yi ss dina a pilot to daga nan dai a iya inda na tsaya kenan karatu na tsinci kaina a fagen waka ne zan iya ce kaddara ba na ce bari in yi waka ba ne ba ba kuma wai tun fil azal ina jin zan yi waka ba ne ba ni in dai ma a buri na na zaci cewa ko kuma in ce buri na karatu na so na yi to amma waka nake ji Allah ya ciyar da ni saboda na so na yi karatun sakamakon a da ya sanin kowa ne karatu yana ma dan talaka wahala ka eh, in ka gama makarantunmu na gwamnati ka samu fefan da za ka iya ka je makaranta yana baka wahala to wannan abun dai shine zan ce muƙaddari da na ga zama ya yi zama da kuma Allah ya yi dalili na ya haska min ta hanyar waka zan ce shine musabbabin waka amma ba wai dama can ina da niyya ko kuma a niyyar zan yi waka ba to dai da farko ba industry na kano na fara ba a cikin garinmu na fara na fara ne da ina so za a yi mini waka sai zamana a lokacin nan babu mace wacce za ta yi waka kuma na ce kanina ne nake so a yi waka sai na ce ina son mace ta yi sai babu macen da za ta yi sai wani ya taimaka min sai ya rubuta min waka a nan wani studio real time a gombe kenan sai na sai na yi waka a wurin to musabbabi kenan dai da na yi wakar amma lokacin kenan ba wakar kai da kai na yi ba saboda ba ni tunanin a gidanmu za a bar ni kasancewar al'adarmu da kuma yanayinmu ba ni tunanin cewa za a bar in yi waka a lokacin gaskiya. gaskiya ba da mai gida a kaniwood ni ni ce uwar gidan kai kaina a kaniyo to gaskiya kowa a industry abokina ne namiji mace kuma kawata ce ina mutunci da kowa an bani da makusanci sosai gaskiya na dan taba to gaskiya dai a gida ne aka hana ni ban da wata alaka da adam ya zango wacce ta wuce masana'anta ɗaya kamar yadda kuma na yi da shi haka zan iya in yi da wani industry kowa za ka iya sana'a kamar yadda sana'a ce ta haɗa mu kamar yadda na yi da adam ya zango zan iya wani adam ya zango ma za mu iya mu yi ko kuma shi ya neme ni ko ni in neme shi shine alakar kenan eh na taɓa yin aure na haifi yaro na guda ɗaya namiji haka kuma ina da niyan yin wani idan Allah ya so ya yadda. To, a cikin waƙoƙin da na yi dai gaskiya ni zan ce kusan ba waƙar da ba na so, saboda ina yin ƙoƙari duk waƙar da zan yi in ba ni faɗin abun da ba zan iya difendin waka wai irin ba zan iya in ce waka ta bace ba saboda nakan yi kokari in faɗi kimtsatsun kalamai a sani na dai amma lokaci lokacin nakan sabunta waka ni ni da kaina in na yi wannan in ni marmarin wannan in na sake wannan ita ma in ji tana da daɗi so ni duk wagogi na gaskiya suna min daɗi zan ce kenan to dai akwai wakata da tafi kama min zuciya um, kuma wacce ita tafi ma fidda ni a duniya waƙata ta yankari kenan dan da kwai baitin da ya rike min rai wanda lokacin da nake yin shi har kuka sai da nai shine baitin da nake cewa gaskiya an bamu tarihin kakana jarumin ni ne dan to shine a ciki kenan sai na dan ji kaina dan hudu nake cewa a jarumai na da sukan ɓadda ni shin mutum suke koko aljani sai na fara tarihin kaina yanzu zamani na ne zanayi zamani gaskiya waƙoƙi na ba za su irgu ba don ina waƙan siyasa saboda son kuɗi ina waƙa saboda ta fi kawo kuɗi na mafi mai da hankali da da ita to yanzu ne dai na ɗan juya har na fara ma in yi waƙar soyayya gaskiya sai mutum ya daure yake irin waƙoƙi na duniya haka da wannan saboda su waƙoƙi ne wanda za ka yi kanka da kuma ƙaran jama'a to magana ta gaskiya da shike waƙoƙin siyasa sun fi kawo kuɗi da sarauta sai ka ga mun firaja a kai shi yasa zan ce ina da waƙoƙi da yawa saboda ban san adadin waƙoƙin siyasa da kuma na sarauta da na yi ba a gaskiya da wakar hausa na fara tun da waƙar da nema ƙanin nawan ai da hausa na yi ta kafin ina ɗanyi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya to dai sai na zo na yi wata wakar aure so da yake ita wakar na ɗan sa barkwanci a ciki to gaskiya ita wannan wakar kusan zan ce ta tambatsa duniya lokacin duniyar mu ta fulani fa na dan ce ne me weli hande kam aradu belɗum faɗɗayya belɗum faɗɗayya min hawa Yanda ɓangal saadu ya farida bakuruje kam min yakki <laughs> to dai gaskiya wannan wakar ita zan ce Um, ita ta fara kira na duniyar mu ta fulani domin kasashen duniya babu daga inda ba a kira na duka dai kuma zan ce musabbabin wannan wakar kafin na zo na yi wasu waƙoƙi dai waɗanda suka biyo bayanta. gaskiya waka ta zuwa take amma kuma nakan rubuta saboda ni wani lokaci ma nakan yi mafarkin waka ne wani lokaci kuma ina tafiya a mota sai waka ta faɗo min sautari ma duk waka ta wacce ta faɗo ne babu eh, ta fi ma daɗi kuma idan ta faɗo mini ko kuma na yi ta a mafarki to ba ni da makawa sai na yi ta domin idan yau ne mafarkin waka in ban yi ta ba gobe zan sake mafarkinta. Ah, haka kuma idan ta faɗo mini idan ban yi ta ba to haka zuciyata kuma za ta yi ta bibiya ta da waka misali kamar wakan janar muhammadu buhari babu wanda ya sa ni ne masa waka a ah, ba ma jam'iyyar apc nake ba lokacin ina jam'iyyar pdp ne saboda ubangida na dan kombo yana jam'iyyar pdp ah, amma haka da wakan nan ta tashi ta zo min ta dinga damuna ta dinga damuna har sai da na tofatta sannan na huta. gaskiya ba zan yi wa saurayi na waka wa wansan miji na ba dai in na yi aure sha Allah zan masa waka nan dai da muna cikin nishadi zan masa waka a gida amma ban wa saurayi ba ba kuma zan masa ba sha Allah <laughs> ah, gaskiya ban taɓa tallan nono ba gaskiya ba na gulma <laughs> gaskiya um, zan ce na fi kashe kuɗi na a turare don wallahi turare ko nawa yake bani ganin asarar kai ko nawa turare yake ko da kuɗi na na ƙarshe ne inda zan shi shi turare in ji min to zan saye shi